wato ranar alhamis wadda ta ce ta dace da ranar arafa eh, ana ta yawan tambayoyi shi wadda allah a karewa mutane bayani game da matsayi da daraja da ke cikin wannan rana zuwa alhamdulillah yan uwa abinda muke kira gare ku baki daya muka kira da dubban murya kowa ya iya sa gobe idan Allah subhanahu wata Allah ya kai mu ana ne wadda yau wato ranar larba muna kuka ga watan zulhijja gobe kuma alhamis muna wato tara ga watan zulhijja wanda wannan shi ya kama kenan gobe ce ranar da ake kira wato ranar arafa muna kira zuwa ga yan uwa baki daya kowa ya zara damci ya lazimci ayyuka na gari ya lazimci kyawawan ayyuka na alkhairi ya lazanci ibadodi zuwa ga Allah za mu ambaci muhimman ibadodi da ya kamata yan uwa su zara mace gobe su da lazanci kamar yadda magabata su kasance suna yi muna roƙon Allah shi mana jagora ya kuwa kuwa sani wannan rana ta gobe da za mu shiga rana ce mai cike da albarka rana ce mai cike da alkhairi ranar da zai cikin kwanakin duniya ta kaf idan ka cire wato ranar goma ga watan zulhijja to babu wata ranar da darajar ta ya kai daidai da darajar wannan yini din na wato kwanakin shekara da haka gobe idan ka cire kawai ranar a sallah babba ranar goma ga watan zulhijja to da ce ranar da take bima wato ranar sallah da daraja saboda haka rana ce da cike da albarka Allah subhanahu wa ta'ala saboda nuna muhimmancin ranar Allah ya yi rantsuwa da ita kusan wurare sun kai kusan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wurare da dama na daga cikin waɗannan wuraren Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shahidun bismillahir rahmanir rahim ya ce wa shahidun wa mashhud malaman tafsiri sun ce da Allah ya ce wa shahidun wa mashhud al-mashhud malaman tafsiri kuma wasu shi da wato shi ne ranar arba ta ce yawon mashigo sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala wato da ya ce wa shafi wal da eh wa shafi wal watar abinda ake nuni da shafa suka ce ana nufin wato ranar goma ga watan zulhijja abinda aka nuni da wal wato wato ne ranar wato tara ga watan zulhijja wanda shi ake kira ranar arafa saboda haka ya yi duk abin da kaji Allah ya rantsuwa da shi yana da matukar muhimmanci yana da son kowane musulmi ya ba shi muhimmanci duk da kaji Allah ya rantse da abu yana nuna wannan abun yana cike da wato albarka da alkhairi don haka ya koyan uwa musulmi ina wanda ke cikin wani yanayi na matsalar rayuwa ina mai fuskantar matsala ta kuncin rayuwa ya tashi gobe ya lazanci ibadodi ya zauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ina mai mama da wani rashin lafiya ina mai fuskantar wata barazana a rayuwar shi ina mai fuskantar ina mai neman wani alkhairi ina mai neman albarka ina mai neman zaman lafiya da mijinta ina mai neman kwanciyar hankali ina mai neman tsayi ina mai neman samun zaman lafiya da matarsa ina mai mama da wani rashin lafiya ina mai bukanta duk wasu matsalolin rayuwa wanda muke bukanta ka za da ce gobe idan Allah ya nuna mana ka yi ibadodi na musamman domin dacewa da alkhairin da ke ciki ya yi kuwa wannan rana ta gobe wato rana arfa rana ce mai cike da albarka rana ce mai cike da alkhairi rana ce da ya kamata dukkaninmu mu tashi tsaye tsayin da ka mu da ibada mu da girmamawa ga Allah rana wa ta'ala yana daga cikin muhimman ibadodi da ya kamata mu idan Allah ya nuna mana gobe na farko dai wato shine dukkaninmu mu zama cikin murna da farin ciki domin wannan ranar da za mu fuskanta idan Allah ya nuna mana ita kowanne mai tashi cikin farin ciki da murna da taya juna murna da yawa juna na lemar haɓar da wannan ranar wadda muke jiran zuwan ta Allah ya nuna mana sannan ya yi uwa abu na biyu shine ikhlasi kowanne mai tsarkake niyyarsa ya zargi Allah subhanahu wata'ala da sa duk ibadar da zai yi don Allah da neman aljanna ubangiji da samun gafarar ubangiji kowanne mai zara danci ya tsarkake niyyarsa domin duk wata ibada da za ka yi idan babu ikhlasi a cikinta to wannan ibadar wato ba ta da wani muhimmanci kuma Allah ba zai karɓa maka yayin waya yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mu je da hankali a kansu idan Allah nuna mana gobe wato na farko shina daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi mai bima wayancin abubuwa guda biyu wanda shi ne lamba ta uku kenan wato shi ne azumi yayin uwa dukkanin mu yi kokari mu waye gari gobe muna masu yin azumi na tsadawuri azumi na nasila kamar da kuka sani malamai suna ta magana ana kwadaitarwa da yin azumi a cikin waɗannan kwanakin amma azumin da ake yi gobe kusan duka waɗannan kwanakin ya yi su muhimmanci ya yi su daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci yana kankar zunubi na shekara guda biyu saboda haka ya uwa mu yi kokari mu tashi da azumi bai dace irin gobe ba a same ka inda babu wata lalura kana cin abinci baka waye gari da azumi ba ko da mutum ya waye gari bai bai samu ya yi sahur ba ya yi ya kokarin sa ya saje ya wuce da azumin sa yayan uwa mu yi kokari gwada nan mu mazanmu da matan mu yaran mu mu tashi da azumi Allah subhanahu wata ta'ala azurta mu da wannan na daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu mai da hankali gobe idan Allah ya nuna muna shine kulawa da sallah salloli na farilla mu kula da su sannan salloli na fili. mulazimciyarsu kada mutum ya yi takashi gobe sallar asuba ta koce masa a jar'i ya zauna ya samu sallar su bayan a masallaci ya zauna yana azkar har dan rana ya fito ya yi nafila raka a biyu ya yi kokari ya yi sallar tuha nafila raka a hudu da ake gabanin azhar raka a biyu da ake bayan azhar raka a biyu gabanin la'asar sannan raka a biyu da ake yi bayan an gama sallar magariba ko raka a biyu gabanin a yi sallar magariba haka raka a biyu da ake yi gabanin isha'i da raka a biyu bayan an yi isha'i wannan ibadodin su ne abubuwan da suke sa bawa ya ta kuncin rayuwa ya shiga jin daɗin rayuwa da farin ciki Allah subhanahu ya azurta mu da wannan yana daga cikin muhimman wato ibadodi da ya kamata mu kula da su karatun alkur'ani gobe rana ce ya kamata mu da zarci karatun alkur'ani mu yawan karatun alkur'ani mai girma da kuma kokarin sanin ma'anarsa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kai ta karanta a duk inda ka samu cikin Qur'ani ka karanta kana mai tawassuli da wannan karatun zuwa ga Allah subhanahu kana neman gafar zunubanka da rahamar ubangijinka da yan uwa da cikin muhimman abubuwa wato da ya kamata a ce goben nan mun ba da kulawa da su akwai yawaita wannan zikiri da zan faɗa la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما في بيتن ذكري أرانا أرفع شين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يأتي شين ذكرين دا duk annabawa da suka gabace shi suka lazarci saboda haka yayan uwa mu yi kokari mu lazarci yawan wannan zikirin gobe sannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mu kula da su wato ne abin da ya yi yawan addu'a da kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata bukata da kake da ita duk wata damuwa da ke damun ki ko take damun ka yi kokari ka ladanci yawan addu'o'i a cikin wato gobe a cikin yinin gobe din nan Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa mu ya ba mu ikon kulawa ana so a yawaita tasbihi a yawaita hailala a yawaita tahmidi misali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ana su a yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya yan uwa daga cikin muhimman abu da ya kamata mu kula da shi da mu gane cewa gobe ranar arfa ba rana ce ta saba ma Allah kowanne mu ya sama bakin takunkumi ya sama gabansa ya rike su daga dukkan aikata wani aiki da sabon Allah subhanahu wa ta'ala domin samun gafararsa da rahamarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yawan ibada zuwa gare shi da wato komawa zuwa gare shi da tuba zuwa gare shi yayin uwa in ba kai ba na wuri saboda haka ya kamata gobe dukkaninmu mu tashi muna masu yin ibada muna masu kokari musamman wanda ya samu wata dama ya ke kansa a wani masallaci ko a wani wuri na musamman inda zai samu damar da zai yawaita ibadodi ga Allah subhanahu wa ta'ala da kankan da kai zuwa gare shi da yawan roƙonsa kuma mu yawaita sa wannan ƙasa ta mu cikin addu'a da wannan jiha ta mu wato da kuma garuruwan na musulunci baki daya mu ci gaba da roƙon Allah wayannan musibu da fitintinu da suka yawaita a wannan ƙasa ta mu musamman ya jama'a abin da ya shahararshi rashin corona wanda har yanzu kun sani wannan musiba tana na wasu eriyoyi namu mu yawaita addu'a Allah ya kuranye muna musiba ce da ta duniya mu yawaita roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan matsaloli da ake samu na yawan kidnapping na ɗauke bayan Allah ba su ji ba su gani ba mu yawaita roƙon Allah ya kame mana hannayen masu aikata wannan mummunan aiki sannan ga wani bala'i nan da ya shigo harkar fyaɗe da ake yi musamman ga ƙananan yara mu yawaita roƙon Allah ya shirya da masu wannan ɗabi'ar in ba su ne ya shirya Allah ya mana maganinsu su sannan iyaye su sa sai tsayin daka su kula da tarbiyyar 'ya'yansu su kula da abin da ya shafi dukkanin wasu haƙoƙi da Allah wani wata Allah ya dora musu muna roƙon Allah subhanahu wata ala wannan gajeriyar nasuha nasiha da ne muna Allah ya ba mu ikon kiyayewa ana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa